الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حرام ياسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله كمان ديرو عسكرينا وازي نغرو الله انتنا على كمان دي شلان غناية چلا ترينو والزو على كمان دي مالمادو كاوي سنة على كمان دي أجرن ذا سنديرو alam kring zana bana zana nga wana kilsadna samma su ala sayro ajir zace harami muslim loktudu bale zina amma adin kir muslim mere adin doyi nim jailan shatadin ba malama ya e san mabayin sa da daren zin duya ya e kira zari ma wugultin da kara ni miro wallo no ma kara di muku wa miyar manu zuwa sunun bawo awai salamu aliyata duro kura kuraye ba ganaye ba ndu ya kita unzu goja da malami rulezu awa akaladen kalla finyen awa akaladen basar tenare ande san maso kita wuro walla tema tu sana amso ya biyu gotoro gana katana dina ya kuru kilewa napcin amma amso duk kira zai bara wallo san sambiso malamai kirano kirano kirano sai malmadi sais bara walja su dinarin guja da yi kuwa dinar kalewa fitin bawo malaman kawo ci din bai kawai sai din ma aka ya ta sa bara walja a yayi harami musulun doge ci tabayil so. wanda dai nan muyi majalisan nabko koso fim mo kara koso la karta yaro le koso la lido yaro le koso ayin samma ku ba zaman zuko zana cida buladiya wuye cida jayil murakkabe cida kam hangal bay lene wulbayrom zune lene kasulan are lene yanuma ha ne goza ya nyoro ala nya bara zugul zaya are sala mai mayruya lashaya sagilmiya masjidin don kitawu sakkana mbeya adarim kane nyoro da gulza dinan awarin guronno apima gade cedimma bawo shada kalafirum ko zina ya bawo shada a funo ya ci gaba da ko zina ya salan waro bawo ada yin dokinin ga amnya alai mazil yamma mana shakka bakar malai kuma mana layra ya sunna mana sarati tulur ya gulzina mana kamzulama ya layra ya gulzina da yi son yidi a wa gulzina ya samma so kiranin baro wallo ma wallahi yimnya sadi suro kawre ro sramsak kam rubtun falle yaro ruma ya sa larumi yawa a sha hangal lamma nya bla lo sak nya shitigrero dam gnaza ka ka sapsa kajim kiri sapsa ganya saudu sapsa buji nya sa na rikala duro tumza kati kiri diza tamanyiro visa chidi tun noshin kam la mugun tayar na ni to na tun noshin mo kwamatero nonmi tunnoshin ha katiɗi sapkuno sey amlaye katiɗi suyde ngay sey amlaye sabkuno sai kam la mukkon fisindema chasse di lesi tewur kala kura la ma madi ku gafara na kawo tebur shin duk kala mu da sab sai sashi marin alayhi salatu wassalam mi wono mana zan yar duk sofani min nono ad rawai ad sawai ar yañi ar bañi ar kakayi ar kisayi duk fanamin duk awa gulzan yar fanamin sa walta motan zayaro le zayaro na silifan zayi yi tuma alayhi salatu wasala mai pat pat du fanamin nono sa la malayan yiro cine nan me zai, cinum gam nan mumin am de banya le zakol zan duma na da jin bawo ya me da jin ba awa me da jin ba nduma da jin ba ndu ya biya ciri ciri ciri ciri yana da kwaljin kam ciri da kam ciri ya chama mana zurma ba mare malaya ya sasanga cine nan sai a na yau ka zo mana daidai lokacin da muke so ku kalkallo kedim a waya kuro kawai ya saurin man rabbuka nduka mamu wa man nabiyuka ndu nabiyin mu wa ma dinuka ayi adinnin mu shade kasu gambore yan fandin bawo kasu monde market yan fandin bawo a muna yan bawo garaji kosa me yan bawo suro bagaro te yan bawo suro keke na fe yan awaya kare fandin ba na karta yan bawo fato sinima yan bawo na sunuka yan bawo ndaran kara malumma masjidi alankara kara sai saya lazim mumare wallatin ma jawaw ya kare da iman rabbuka gulza rabbi allahu allazi khalaqani ngai gulmin kuma in ala shima wa alaksu shima kuru aw abatiyo malaya ingila kandi yam kakal ngai sai wa man nabiyyu kan du nawi mo gulza nawi indi muhammad sallallahu alaihi wasallam gulzai ayin shanom gulzaiya krange kitawlan fu malam nyiwane lan shano ko ngai min wa ma dinuka ayi adin numa gulza diniyal islam adin ya shima makar muslim kibla yin shima makka malayai da aiko jawawo num ya karin gila kaman de shilo fato zanna ilan fanzu da fule no gana nasurun gaisai wanda wai malum lale zai aga wa nafsuna wai za ja kalmalakani amadu fa kuliya allah martawan za <laughs> martine duno naari kozna yim cimada dinan karanemi sai naari dole zun ro malakani digul zin martawanza kalan zuru fayda ja inglaya malaya inzoriya ala dishima kuma ingulle nzoriya nawi dishima nawi ingulle adin dishima adin nyogulle kawu nya sari sakin sarana masjidin yiro gulzu na <laughs> nozu nya sumoyin ba shekalan zai sumoyin ba do ndanya njoro ya koro ya kare nonumi ya mor rabuka da ya caman kam jailde male ya maro ngai male kasudu gozi nono mor rabuka gulze <laughs> ngai shi male ya za fadi gaskiya gaskiya kai za mu gyara ma zama wa furai guljinde wa ma dinuka walti ha ha ha shin wa man nabiyuka gulze ha ha ha shin malaya buroman dawarin za kesha wai wayele za dawarta guduma lagi ne goza sai guduman yin kalkal buroman galza goza sana be salahan za shi min kalkal goza sana be bakti falnya bak saya cidi kin tulur miro amin shila shi ti mi are wa fila iri kin baram wa shim kin baram me wa fila ro cidi de tulo klado alaye ngawan kam su ala yar malle zufu malmen nafsu karajin ba tulo ngai shin halak sanya wu sidikin tulur mi kuma alaman na letiro wallo na nada ndara ayro na nada muna ayro yabani min <laughs> martawa ba lum nam mi a guzu guzu timin katila farani min awla gulzain dama lendi ande ngoy yare ngai sai walta nya sorin mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka kasudu goni mi akamande fanzu konno yare fule no zuru Allah ndo fitina duro amin sunuka ambanga maso ya mo gashin kunya dimmaso awamo nongu bala dimmaso fim laro lenumaso hanset kam lay e warnum kasumaso sammaso kadiro sade azawro sade fitina ro sadiado kawar duro nyuro duwado selam pat ramba tiaru min isa sa daja sa yamo nongu badimin de wumade nongu badonga ishin sa awamo ngulu tunuma kai sa kabini gangare ne made wuma ngai ishin enyisga anda ujiga ga ya anzaru nungu basari solution yamma tramol yamma kwaya yamma sala gulzaya sallan ma ya ci kam zulama ne abi sunna gulzaya sunnan ma kam zulama ne min en zala ba kura kam zulama ne min sadin yiro wala silim pitpiletiya nonuma kwa tambu miro amma rami muslim wallahi krane kam krazi indi wallahi tallahi zanna rogaimba wuga yigul ngo ya gulzo kan gayam ala ma gulzo ala kamande woksa awdiyan no nusu ala ya andero ajir da ci da ji loktun ya kasar rata loktun de chama gana gullena aw lobo yana ala kamande san samma soro musko hanza ci tare da de ala kamande ande san soro wazu da ji an fatiya maza yin beji sai ya fatiya roye kyau ala da ya san da ya zaɓsu tare zuma lan gullena harami ndela mota lan lorusa goza da le zai motan zada sai da san magoza kararo ta mana ala ngodonyo ala kamande sai ya bayanzu kamula ya chare zumalan muslim zuna ala ngodonyo ala islam zu tawatsu ala imani zu tawatsu ande suron tambena di ala ngodonyo ala akida ndi imani ndi atururo dalilin zinyi yi islam lan damar ma kuma shishitono kaski malayan ya gona bale da limkar ala masifa shatiro ala kamande ya shirdi ya daksu dai ya an fati so bejina din san maso ndu ya fati neivati yamwanu yavya nya tsada wayari ada kwajin ba yavya ngalaro shawari shawari ngelaro dimdo <laughs> lele yororo gaye ala kwa dia dia za subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi